za a ji ba to eh, ranka ya daɗe barin samu cikakken suna da mukami suna na mai malabu ne sakataren jam'iyyar apc na ƙasa mm. saura 'yan kwanaki kalilan a yi zaben jihar ondo ga kuma ƙorafe-ƙorafe ke ta tasowa daga shiyoyi daban-daban cewa rikice-rikicen da ake samu a wannan jihar akwai hannun jam'iyyar apc da shugabannin jam'iyyar apc da ma mahukuntan kasar a cikin wa'annan rigingimin me za ka ce a game da haka eto eh shi duk mai faɗan haka watakila bai san yadda shugaba muhammadu buhari yake tafiyar da ƙasar nan ba ne ina tabbatar wa dukkan 'yan najeriya da ɗan jam'iyyar apc da ma ba ɗan jam'iyyar apc ba cewar baya sa baki a harkan abin da ya shafi zaɓe ko abin da ya shafi hukumar zaɓe na ƙasa ko kuma jami'an tsaro domin shi a gare shi ba wai karɓi da mashi ba ne sha'anin zaɓe ne kuma al'umman wannan jiha su ne za su zaɓi abin da ya musu domin saboda yana ganin cewar akwai buƙatan kowane ɗan najeriya katin zaɓensa ta mutunta shi so baya buƙatan cewar wai a yi musu karfa-karfa ko kuma a sa hannu a harkan wata jam'iyya wannan abin da yake faruwa na ondo abu ne da ya shafi jam'iyyar pdp wannan rabuwar jam'iyyar pdp ai ba wai mu muka raba su ba su suka raba kansu bangaren ali sharif da bangaren makarfi duka 'ya'yan jam'iyyar pdp ne babu dan jam'iyyar apc daya a cikinsu so mu ba mu da wata halaka a jam'iyyance ko kuma a gwamnatance za a ce ko shugaban muhammad buhari yana da hannu ko kuma a jam'iyyar apc tana da hannu ba gaskiya ba ne wannan harkar su ce ta cikin gida ba kuma abin da ya sa jam'iyyar apc ciki to gashi kun shirya zaben ku tsab sai kotun koli ta ce ma 'yan takarar jam'iyyar pdp su ci gaba da ƙara da suka shigar a kotun ɗaukaka kara ba kwa ganin wannan zai iya kawo tsaiko a wannan zaɓe eh to ai ba kin san duk abin da yake kawo gardama shine kin bin ka'ida ni kuma na imani cewa su hukumar zaɓe suna bin ka'ida ne suna da tsari da suke bi duk wani bore da wani kaiwa da kawawa da wani jam'iyya ko wasu za su yi babu abin da zai ɗauke hankalinsu daga kan bin ka'ida su yi gaskiya domin magana ce ta jam'iyya ta cikin gida baya hana kuma zaɓe da za a yi eh, duk wani magana da za su yi na cewar ah, ko ba sa so su shiga ko a jinkirta ko a ɗaga wannan duka hayaniya ce saboda babu abin da ya sa wasu jam'i ciki abu ne da ya shafi jam'iyyar pdp sannan kuma mu a shirye muke dukkan abin da suka gabatar a ba ma tsoron daya daga cikinsu ko shi jageden ne ko kuma jimo ibrahim ne mu da jam'iyyar pdp muke takara to saboda haka babu wani abu na fargaba ko kuma muke ganin cewar zai kawo tsaiko kuma mun san cewar ita hukumar zaben nan a shirye take saboda ba kuma wani sauye shiri saboda wani an canza dan takara ko kuma an kawo wani ba su da wani shiri na musamman da za su yi akan haka sai dai kawai duk abin da su kotuna suka gani domin dukkan abin da ake da ana bin ka'ida ne ba masu abin da zai saba ka'idan shari'a yanzu haka ko a shirye kuke kenan ku yi zaɓe a jihar ondo a shirye muke ko ma wane ne dan takara a shirye muke ai ba ma jam'iyyar pdp ne kadai ta shiga takaran ba akwai jam'iyyar ad da sauran jam'iyyu so dukkan kuma mutanen ondo su za su yanke hukunci ba, ba, ba, ba hukumar zaɓe ba ba kuma kotu ba ko kuma jami'an tsaro wannan abu ne da ya shafi al'ummar jihar ondo su ne za su fita su kada kuri'unsu kuma wannan duk abin da yake faruwa mu ba abin da ya tada mana hankali saboda mun san cewa rigima ce ta cikin gida ta jam'iyyar pdp ba abin da ya sa jam'iyyar apc ko wani jam'iyya daban